A yayin bikin tunawa da ranar 'yan mata ta duniya da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan Oktoba ne kungiyar Plan Niger ta kaddamar da wannan kamfe da ke fatan isar da sakonni zuwa ga al'umma a ƙarƙashin wani sabon shirin da aka yi wa lakabi da Ofi Legalite wanda ke nufin baiwa 'yan mata dama kwatankwacin wace aka saba baiwa samari kamar yadda wakilin wannan kungiya a Niger harinoel Noel ya bayyana. nous allons opter pour tout faire pour qu'un jour, on ait une situation où la fille ait des conditions semblables à celles du garçon. wacce za ta gudana a dukkan sassan ƙasa wani lokaci ne na jan hankulan mahukunta da shugabannin al'umma wato sarakuna da malaman addinai da jami'an fafutuka a kan buƙatar tasu gudunmuwa don kawo ƙarshen wahalhalun 'yan mata a fannonin rayuwa in ji mustapha ibrahim jami'in tsare-tsare a plan niger duk eh, matsalolin da yara eh, particularly 'yan mata ke samu fannin su fannin ilimi eh, fannin horo da kariya gayya ce na kowa da kowa su zo mu kama mu idan gobe mun tashi mu iske 'yan yaran mu ɗiya mata alhamdulillah suna cikin karatu mai inganci ya kamata mu tashi don lahiyar 'yan mata ya bunƙasa. Matsalolin ga akwai su da yawa. President La Republique ya sha yin diskur, a nan fahimta vision ya bada duk kowa ya tashi ya kama gwamnati. E shi ne eh, kama mu da muke nan gayi shi ne eh, lansumakin kamfani. Shugabar kungiyar 'yan jarida masu kare hakkin jama'a a fannin kiwon lafiya Hajiya Amina Hashimu wacce ta halarci bikin kaddamar da wannan yekuwa ta yaba da wannan tsari. sai dai tana mai nuna damuwa akan wasu abubuwan da ka iya biyo baya. In Allah baka mace mai fusa'a mai ilimi wadda sassan gaba ta san baya to kai imani da ɗiyanka ma ƙila ta taimaka musu bakin gwargwado ta hanyar eh, ilimi da tarbiyya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata abu ne wanda yake da babban muhimmanci to amma akwai wani abu wanda mu muke gudu waye. kar a sa musu wasu abubuwa cikin kanunsu wanda zai sa akan mu muna uwaye in muka musu magana su kamar a incin su ya kai wani su fijire mu to wannan abu ya kamata cikin wannan eh, waye kanu da ake ma ɗaya mata cikin wannan yaƙi da ake na ɗaya mata su samu wadata to a kiyaye da abubuwan da zai sa ɗaya mata su fijire ma uwayensu don ɗaya mace in ta fijire cikin al'umma fa to al'umma ta lalace. Ƙungiyoyin kare hakkin yara sun bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin ƙasar da ta fi kowace ƙasa aurar da yara ƙanana a duniya, lamarin da ake ɗauka a matsayin waɗanda ke sahun gaban dalilan da ke haddasa cikas wa lafiyar 'yan mata, yayin da hakan ke hana musu samun ilimin zamani, abin da a ƙarshe ke zama masababin talaucin da ke addabar rukunin mata a nan Nijar, in ji ƙungiyar Plan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.